Masu sauraro barka da hantsi. A cikin shirin za ku ji cewa shugaba Biden ya bayyana tattaunawarsu ta Francisco da shugaba Xi Jinping na China a matsayin ganawar da ake sa ta kasance mafi alfanu a gare su. Wani binciken BBC ya gano yadda wani babban jami'in sojin Birtaniya ya rika ɓoye bayanan wato bayanan hujjojin zargin aikata laifukan yaƙi a Afghanistan. An kuma tattaro shaidu da ke nuna yadda gwamnatin Kremlin ta rasha ke tilasta mazauna yankunan Ukraine su koma cikakkun 'yan kasar ta. A Najeriya kuma 'yan kasar ne ke bayyana yadda ci gaba da hauhawar farashin kayayyaki ke shafar rayuwarsu. ana fama kan da hauhawar farashi kawai dai abin da zamu ce sai dai mu ta addu'a in daga wajen shugabanni ne in kuma daga Allah ne dai duk addu'a da ya kamata a ci an yi komai yayi tsada yanzu wallahi biredi yayi tsada indomi ta yi tsada wallahi kayan shago ma yayi tsada Sunana Umaima Sana abdulmomin kuma zan so shirin ne da cikakkun labaran duniya. Shugaba Biden ya bayyana tattaunawarsu ta San Francisco da shugaban China shi Jinping a matsayin tsararriyar ganawar da ake sa ran ta kasance mafi alfanu a gare su. A lokacin da yake jawabi a wajen wani taro wanda misa shi bai halarta ba. misa Biden ya ce kasashen biyu sun amince su dawo da tattaunawar ayyukan soji a matakin kololuwa. Biden ke ne ke nuna cewa musayar bayanai kai tsaye ba tare da ɓoye-ɓoye bana da muhimmanci wajen hana afkuwar matsaloli da rashin fahimtar juna a tsakaninsu. Mr. Biden ya kuma shaida cewa sun amince a dakile shigar da kwayar fentanyl ga China zuwa Amurka. Sannan kasashen biyu za kuma su yi aiki tare wajen rage barazanar amfani da ƙirƙirar basira ta artificial intelligence ko AI. Mr. Shi ya ce dangantaka tsakanin China da Amurka na da matukar muhimmanci ga duniya. Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da ƙudirin da ya buƙaci a gaggauta tsawaita tsagaita wato wuta domin gudanar da ayyukan agaji a Gaza. Ya ce matakin tsagaita wuta na kwanaki zai ba da damar kai agaji ga mabukata. squarely focused on the humanitarian situation Wakilar BBC ce ƙudurin ya mayar da hankali ne kan buƙatar agaji zalla babu batun neman ɗaurawa Isra'ila ko Hamas laifi. Wannan shine karo na farko da kwamitin ya ƙoƙarin amincewa da wannan kira tun so malgudan wutar Isra'ila a matsayin martani kan kashe mata mutane da Hamas ta yi a cikin watan Oktoba. Isra'ila ta alkawarin gabatar da shaidar da ke tabbatar da zarginta cewa akwai sashen da Hamas ke gudanar da ayyuka a cibiyar lafiya mafi girma a Gaza. Bayan samaman da sojojinta suka kai a ginin asibitin al-shifa a ranar Laraba, akwai rahotanni da ke nuna cewa ta rurusa wasu bangarori na asibitin. Sai dai sojojin Isra'ila har yanzu basu gabatar da sahihan shaidu da ke nuna hanyar da Hamas ke bi wajen mafaka ko gudanar da ayyukanta a ƙarƙashin ginin asibitin ba. amma dai sun fitar da wani bidiyo da ba a tabbatar da sahihancinsa ba da ke nuna makaman da isra'ila ta ce a cikin asibitin aka gano su Mai taimaka Firaministan Isra'ila kenan ke cewa ba su shiga asibiti haka kawai sai da dalilai kuma wannan na nuna karara ana amfani da asibitin wajen sarrafawa da tara manyan makamai. Hamas dai ta musanta waɗannan zarge-zarge. To kuna shan waɗannan labaran duniyar ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. An tattaro shaidu da ke nuna yadda gwamnatin Kremlin ta rasha ke gangamin tilasta wa mazauna yankunan Ukraine da ta mamaye su soma ko su koma cikakkun 'yan rasha. ana amfani da hanyar hana su kulawar lafiya da 'yancin zirga-zirga har sai sun amince da suke ambatar rasha a matsayin ƙasarsu. Ƙungiyar binciken kwakwabta 'yan jarida a yankunan tarayyar turai ta tattauna da 'yan gudun hijira wajen tattara wannan rahoton sannan kuma sun shaida yadda ake tilasta musu aiki yaransu makarantun da rasha ta kwace kuma take iko da su inda ake koyar da su darussan da suka shafi lalata kimar ukraine wani binciken bbc ya gano wani babban jami'i wanda shine na biyu mafi girman mukami a aikin soji da karban bayanan hujjojin zargin aikata laifukan yaƙi a afghanistan amma ya gaza ya sanar da sojoji An faɗa Gwen Jenkins a shekara ta 2011 cewa mambobin rundunar ta musamman na bindige mutanen da ake tsare da su a cikin ankwa. A wani lokaci ya rubuta cewa akwai buƙatar zurfafa bincike kan batun. kuma maimakon ya gabatar da shaidun da ake aiki masa sai janar jenkins ya rufe a cikin wani wajen ajiya har yanzu dai bai ce ofan kan buƙatar bbc na yayi tsokaci akan wannan batu ba ma'aikatar tsaron birtaniya dai ta ce alhaki ne ya rataya a wuyanta na nuna goyon bayan al'umma kan binciken aikata kisan gilla. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To Madalla za mu soma rahotannin namu ne daga Zimbabwe inda wata kotu a can Zimbabwe ta yi umarnin wata mata 'yar kasuwa ta biya tare dalar Amurka dubu biyar saboda yunkurin da ta yi na fuskauren zinari mai nauyin kilogram shida daga kasar a jakarta ta hannu. Henrietta Rushwaya wadda ita ce shugabar kungiyar masu haƙar ma'adanai ta ƙasar. An yanke mata hukuncin ɗauri na watanni goma sha takwas wanda aka dakatar kan laifin da ta yi a shekara ta dubu biyu da ashirin. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan fassarar rahoton na editan BBC a Africa Will Ross. Yayin da aka kama Henrietta Rushwaya a filin jirgin sama na Harare, tana shirin fita zuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa da kilogram shida na zinari a jakarta sai ta bayar da uzuri ta ce bisa kuskure ta ɗauki jakar da ke ɗauke da wannan zinari wanda aka kama ta da shi sai dai alamu sun nuna kotu bata gamsu da wannan uzurin ba dalilin da ya sa ta yanke mata hukuncin ɗauri da kuma tara kenan kotun tana cewa ba ta da hurumin fitar da irin wannan haja daga ƙasar Masu sukar gwamnatin Zimbabwe sun ce dalilin da ya sa aka kasa tisa ƙeyarta zuwa gidan yari saboda tana da magoya baya masu ƙarfi a jam'iyya mai mulki. Ana ta sukar shugaba Emerson manungwagwa da gaza cika alkawarinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa kamar yadda ya kamata a ƙasar. A gaida Buhari Muhammad Fage da fassarar rahoton Will Ross. To idan muka je Najeriya masana tattalin arziki a kasar ne ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da wasu alkalima da hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta fitar da suka nuna cewa ana samun karuwar hauhawar farashin kayan abinci a ƙasar da ta kai kashi 27 cikin 100. Wasu masanin dai sun ce ba su mamakin karuwar hauhawar farashin ba idan aka yi la'akari da wasu matakan tattalin arziki da mahukunta suka ɗauka. Ga Ibrahim Isa ɗauke da ƙarin bayani. Masana tattalin arziki a Najeriya sun ce ba wani abun mamaki tattare da karuwar hauhawar farashin da ake gani a ƙasar, saboda tana da nasaba da matakan tattalin arzikin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka, musamman ma janye tallafin mai da bari kasuwa ta yi halinta ta fannin hada-hadar kudaden waje. Dr. Ahmed Adamu, masanin tattalin arziki a Jami'ar Nayal da ke Abuja, wanda bai yi mamakin hauhawar farashin ba, ya ce hauhawar farashin da ake fuskanta a Najeriya na nema ta wuce misali. A alƙalamar da ake so a gani a kowace ƙasa kada ya wuce kashi goma bisa ɗari sai yau ga shi ba ma goma ba ba sha biyar ba har mun kai ishirin da bakwai wannan ci baya ne ga tattalin arzikin najeriya kowace ƙasa take da irin wannan alƙalin su so ci baya ne kuma babban ƙalubale ne ƙasa take fuskanta sai dai alhaji shaibu idris mikati da kan yi sharhi a kan harkokin tattalin arziki a najeriya ya ce hauhawar farashin ma ba ta yi muni ba idan a kwatanta da gibin da janye tallafin mai da sakan ma kasuwar hada-hadar kudaden waje mara suka janyo da ana sai da lita ɗaya naira ɗari da saba'in to yanzu lita ɗaya ta koma naira ɗari bakwai in ka dubi gwauran zaben da farashin mai ya yi ai za ga kila ba a ninka farashin kuɗin motan nan ba da ana sayan kowace dala ɗaya kusan naira ɗari hudu da hamsin dalan nan ta kai ga an sai da ita a hannun ma babban bankin gwamnatin najeriya ya sai da dala akan naira ɗari tara ta ga an ninka su biyo har da ƙari a ashe kaga ko hauhawan farashi na kayayyakin masarufi Allah ya taimake mu farashin bai gwauran zabo ba kamar yadda wa'innan matakai da gwamnati ta ɗauka. A Najeriya dai mahukunta musamman ma babban bankin ƙasar kan yi tsare-tsare tare da bayyana manufofi duka da nufin takawa hauhawar farashi birki. Amma duk da haka matsalar bata kau ba. Sai dai Dr. Ahmed Adamu ya ce hanya mafi ala ita ce Najeriya ta yi ƙoƙarin dogaro da kai. sai an ɗauki matakan da za a bunƙasa samar da abubuwa ma'ana production kenan a gida Najeriya a daina shigowa da abubuwa da ƙasashen waje kamar yanzu misali a ce an cire tallafin man fetur har ana bukata ana neman wata shida amma har yanzu ba matakan man fetur a Najeriya idan aka ci gaba da haka to haihuwan farashi zai ci gaba da faruwa a Najeriya idan ka duba abubuwan da farashin sai ya hauhawa akwai abinci sufuri akwai magunguna biyan haya na gidaje da sauransu wanda kuma hakan yasa su masu sai da kayayyaki su ma suke tsawwala farashi domin su ma inda suke son abubuwan su da su ma ya kara tsada so duka sai an samar da abubuwan da muke bukata a cikin gida Najeriya saboda idan aka ci gaba da haka talauci zai kara mutane yawa naira ta ƙara rage daraja masu sa hannun jari za su ƙara nisa ga Najeriya duk da cewa wani lokacin da ya kamata masu sa hannun jari su zo Najeriya su ganin cewa dala ta yi ƙasa da karamin kuɗin su na kasashen waje za su shigo gida Najeriya amma kuma ba su zuwa saboda idan ma suka samu naira ɗin to kullun naira ta kwana ƙara rage daraja take yi. Baya ga samar da abubuwan bukata a cikin gida, masanan sun ce su ma 'yan Najeriya da rawar da za su taka, musamman ma masu farcen susa, wajen sauya ɗabi'a su ta fifita kayan da ake shigarwa ƙasar daga waje a kan na gida. Saboda a cewarsu babu ƙasar da kan ci gaba tana mai dogaro da kayan aro. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, a Abuja, Najeriya. To akan wannan matsala ta karuwar hauhawan farashin kayayyaki a Najeriya wakilinmu na Kano Zahraddin Lawan ya tattaro mana ra'ayoyin wasu 'yan kasar. Gaskiya dai ana fama kan da hauhawar farashi kawai dai abin da zamu ce sai dai mu ta addu'a lamarin nan da yake faruwa in daga wajen shugabanni ne in kuma daga Allah ne dai duk dai addu'a da ya kamata a ci yi. Wallahi komai yayi tsada yanzu wallahi biredi yayi tsada indomi ta yi tsada wallahi kayan shago ma ya yi tsada mu kanmu masu nema ma wallahi muna gani yadda muke ciki wallahi ai muna cikin tsadar rayuwa wallahi gaskiya wannan tsada ya dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mu dai talaka ba mu san inda zamu cusa kanmu ba ka kawo amfanin gonan naka an karya an sayi kuma lokacin da zai yi tsada a fito ma da hi ka daɗa saya mu dai wannan ya dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaman rumfar mai shayi ma ya gagare mu yanzu naga ka sha shayi yanzu nawa ne kofi daya kofi ɗaya naira ɗari ya ishe ka kuwa ina ga na sha shi ma tsalalau ba madara a rayuwar da ake ciki ta yanzu wannan taliyar yanzu da muke ci ta yara kamun yanzu muna cinta a farashi kamar ɗari biyu amma yanzu ta kai ɗari uku har wani abu ma saboda haka a yanzu in ka ci ma ba za ta ishe ka ba Sabida haka yanzu tsada da muke ciki ta rayuwar nan ta yi yawa shugabanni ya kamata a ce ku kawo mana sauki ku ji tsoron Allah da mu a matsayin mu na magidanta a wannan ƙasa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin abubuwan da ake gudanarwa na harka ta cikin gida yanzu ya gagare duk wani magidanci abinda zaka je ka siyo da a gida ka siyo yara abincin da zaka dafa da na ɗari biyar yanzu sai ka neme shi wajen sama da naira dubu biyu da wani abu to wallahi tallahi akwai gidaje da dama a yanzu abinci wallahi ba sa iya wadatarwa da 'ya'yansu a wannan wasu sun koma barace burace burace ma sai ka fita wasu wajaje daban wanda wallahi kafin ka samu abincin shi kansa na bara ya zama sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Wasu 'yan Najeriya kenan da wakilinmu Zahardin Lawan ya tattauna da su kan hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya. To yanzu ga wannan sanarwa. ra'ayi riga kowa da irin tasa. A wannan makon ne aka yi ranar yaƙi da ciwon siga ta duniya. Ko yaya girman cutar yake a ƙasashe irin su Najeriya? a yanzu za mu iya considering din a yanayin da muke da najeriya a kashi 100 za mu iya cewa almost 40% suna tafiya da ciwon siga a jikinsu ma ba su sani ba wasu kuma sun sani wasu kuma already dama marasa lafiya din shin menene ciwon siga waɗanne matakai ya kamata ku ɗauka don kare kai waɗannan na daga cikin batutuwan da za mu tattauna a filin mu na ra'ayi riga na wannan makon To madalla gobe Juma'a da maraice idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wannan shiri sai ku aiko da ɗan takaitaccen ra'ayi ta hanyoyin da aka saba. Da haka agogo muke cewa karfe 8 saura minti 16 a Najeriya da Nijar bakwai saura minti 16 agogon GMT. Umai Sani Abdulmomin ke gabatar da shirin hantsi daga nan sashen Hausa na BBC. Kuna iya zuwa shafinmu na bbchausa.com domin karanta wasu labarin da muka wallafa. To a cikin shirin an ji cewa wani binciken BBC ya gano yadda wani babban jami'in sojan Birtaniya ya rika ɓoye bayanan hujjojin zargin aikata laifukan yaƙi a Afghanistan. Batun biyan haƙƙin kuɗaɗen fansho wani al'amari ne da ke jefa ma'aikata da suka yi ritaya a cikin akuba a Najeriya. Wannan al'amari kusan a kowace jihar ta ƙasar ana fuskantar sa sakamakon yadda 'yan fansho ke fama da talauci. a baya bayan a jihar Legas masu karban fansho sun gudanar da addu'o'i da azumi domin neman Allah ya shiga cikin lamuransu inda suka kira ga gwamnatin jihar ta inganta da karfafa dokokinta na fansho. Ga dai wakilinmu na Legas Umar Shehu 'yan leman da ƙarin bayani. ba dai boyayyen al'amari ba ne game da mummunan hali na tagayyara da ake samun kusan mafi yawa daga masu karɓar fansho a faɗin najeriya bincike ya nuna kasare bayan shekaru wa'adin ajiye aiki da kuma yin ritayar su ma'aikatan suna da fatar gwamnati tana biyan su kuɗin fansho da gratuity cikin lokaci da kuma ya dace to sai dai biyan su waɗannan kuɗaɗe na zuwa da takura da kuma fuskantar kalubale when this contributing pension scheme was introduced the staffs were not carried along it was forced on us an tilasta mana shiga wannan tsari da a ce an tafi da mu lokacin aiwatar da wannan shiri da mun zauna da gwamnati mu yanke shawarar da me za mu yi kawai an tilasta mana shiga cikin shirin bayar da gudunmawar fansho abinda gwamnati ke ba a matsayin fansho zamba ce kudaden da suke bamu na je kaka mutu ne ba a biya kananan ma'aikata komai ba abin da aka biya mu bai kai abin da za mu sarrafa shi a gidajenmu ba Duk da korafin matsalar fansho a jihar, Legas tana kan gaba wajen samar da ingantaccen tsarin kula da masu fansho, bisa la'akari da tadadin kuɗin fansho a ƙasa da kuma koyawa ma'aikata da ke dab da yin ritaya koyon sana'o'i. Duk da haka masu karɓar fansho na kira da a cire duk wani tarnaƙi da ke haifar da matsaloli kai kan kuɗin fansho kana a cire al'amuran fansho daga ma'aikatar horar da ma'aikata. Ko da yake a jihar Legas mai yawan mutum sama da miliyan 21 da kuma take samun kuɗin shiga. daga haraji sama da naira biliyan sittin to amma a cewar masu karɓar fansho kuɗin da ake basu bai taka kara karya ba kamar yadda ake samu a sauran jihohin najeriya jihar lagos ma dai na da irin nata manyan matsaloli waɗanda masu karɓar fansho ke cewa akwai buƙatar a yi wa tsarin makomarsu kan biyan fansho tankaɗe da riraya. God is only the hope for pensioners in Lagos and in Nigeria. Allah ne kawai gatan masu karɓar fansho a Legas da Najeriya sai dai idan sashen shari'ar mu zai matsa lamba domin aiwatar da dokar da kuma yi wa masu karɓar fansho yaƙi bil Mambobin ƙungiyar 'yan fansho ta Najeriya reshen jihar legas a ƙarƙashin sabon tsarin bayar da gudunmuwar fansho a makon jiya sun nemi ganawa da gwamna Babajide Sanwo-Olu kan halin da 'yan fansho ke ciki a jihar. idan akwai abin da suke nema daga gwamnati shine kawo gyara cikin tsarin biyan fansho da ƙarin adadi bisa la'akari da yadda ake fama da tsadar rayuwa da kuma yadda gwamnatin jihar Legas a wasu ke samar da kuɗi masu yawa daga haraji. to ko me yasa duk da ana biyan wannan kuɗi na fansho amma kuma suke zanga-zanga? Uh, because of the way the country be. eh domin halin da ake ciki a kasan dai yadda abubuwa suka tabarbare kayayyaki sun yi tsada kuma nawa ne kuɗin fansho ka fara daga kuɗin haya kuma idan kana son ɗaukar hanyar gida dole ne ka biya shekara ɗaya ko biyu amma kuɗin fansho ba zai iya taimaka wannan ba abin da ya kamata gwamnatin jihar ta yi shine ta yi ƙarin kuɗin fansho idan akwai wani babban abun tsoro da ke damun masu karɓar fansho a jihar shine da suke samun rahotannin mutuwar mambobinsu kusan goma a kowane wata sakamakon sarƙaƙiyar da ke da da kuɗin fansho. We next two weeks they will start getting the result from us. Gwamnatin jihar Lagos ta hannun Afolabi Ayotayo kenan inda yake tabbatarwa ga masu karɓar fansho cewa gwamnati ta yi alkawarin waiwaye da warware matsalolin da suke da nasaba da karɓar fansho ƙasa da makonni biyu masu zuwa. To sai dai abinda masu karɓar fansho da gratuity ke cewa shine idan za a zo da wasu tsare-tsare da manufofi akwai buƙatar a yi tafiyar tare da su domin kuwa su ne waɗanda waɗanda matsaloli suka shafa kai tsaye. To madalla a gaishe ka Umar Shehu ‘yan neman yanzu kuma ga Habiba Adamu ɗauki da labaran kasuwanci da na tattalin arziki. ‘Yan kasuwa a Najeriya na kokawa kan ci gaba tashin farashin kayan abinci. Hakan na zuwa ne yayin da hukumar ƙididdiga da ƙasar ta ce farashin kayan masarufi ya tashi zuwa kashi 27.3 cikin 100 a watan Oktoban da ya gabata sakamakon hauhawar farashin kayan abinci. Isa ɗan masani wani ɗan kasuwa ne a kasuwar Funtuwa ta jihar katsina da ke najeriya ga abin da ya shaida mini gaskiya tsadar farashin kayayyaki a yan watan nan gaskiya abin sai tsara hawa yake kullum ta Allah farashin in muka sai kaya a yadda muka je muka sau kaya muka sai da in za mu koma kamfani mu sau kayan abubuwan yana taruwa a kayan abinci abin da ya fi farashi gaskiya shinkafa ta mu yar gida ta riga ta zo amma dai gaskiya ita ce shaɗan mutane da shinkafa sai sukari kuma suna ma ita ma ta ɗaga kuma koma yadda za mu so sai mun ƙara kuɗi a yadda za mu so a haka. to ya kasuwa ana samun fita? ana samu haka ai da zaka so ka ne yadda zaka dan samu yadda zaka fitar da yadda zaka dan samu to ba wani riba kake sai da kawai abin da ka riga ka saba sana'a ka ba yadda zai to a can Burtaniya kuwa farashin kayayyakin ne suka sauka sosai a watan Oktobar da ta gabata lamarin da aka alakanta da saukar farashin makamashi alkalama sun nuna cewa farashin ya sauka zuwa kashi da hudu shida a cikin ɗari sauka mafi karanci a shekara biyu gwamnatin ƙasar ta ce ta cika alkawarin da ta ɗauka na rage hauhawar farashin zuwa rabi da kashi goma sha ɗaya cikin ɗari a bara. Hukumar tarayyar Turai ta bayar da shawarar haramta demon da ƙasar Rasha ke samarwa. Hakan na daga cikin sabbin takunkuman da tarayyar Turan ke shirin ɗora a Rasha a watan Janairu mai zuwa saboda yakin da take yi da Ukraine. A baya dai takunkuman da aka ɗorawa a Rasha sun haɗa da na haramta zinaranta da iskar gas da kuma kwal. Dubban ma'aikata na masana'antar sarrafa tufafi a Bangladesh sun koma bakin aiki bayan sun kwashe makonni biyu suna zanga-zangar neman karin albashi mafi karanci masana'antar dai tana da ma'aikata fiye da miliyan biyar kuma mafiya yawan su mata ne waɗanda tsadar rayuwa ta shafa matuƙa sun yi watsi da tayin gwamnati na karin kashi hamsin da shida cikin ɗari. a gaida habiba adamu yanzu kuma ga muhammad abdu da labarin wasanni jama'a barkamu da hanzi barkamu da wannan lokacin a jiya hukumar kwallon kafa ta turai uefa ta kaddamar da kwallon da za a buga a gasar cin kofin nahiyar turai wato euro 2024 kwallon da yana dauke da launin fari da yawa da dugu-dugu dauke da sunayen dukkan filayen da za a yi wasannin da kuma biranen da za su karɓi bakunci za a fara gasar cin kofin nahiyar turai daga 14 ga watan yuni zuwa 14 ga watan yulin 2024 a jamus yau ne kuma za a ci gaba da wasannin cikin rukuni don neman tikitin shiga gasar ta euro 2024 cikin karawar georgia da scotland estonia da austria azerbaijan da sweden cyprus da spania bulgaria da hungary montenegro da slovenia luxembourg da bosnia slovakia da iceland da nile da portugal tuni dai togar portugal ta kai gurbin buga gasar da za ya bada a jamus union berlin ta kori kocin ta auspicia bayan da kungiyar ba ta rawar gani a kakar bana kungiyar ta kasa cin wasa sha hudu sannan ta koma ta karshen teburin bundesliga a cikin watan yulin 2018 fisha ya karbi ragamar horar da kungiyar wanda ya kai union gasar bundesliga 2019 a karan farko yau ne super eagles za ta kara da lesotho a wasan farko a cikin rukuni na uku domin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya da za a 2026 a kanada da Mexico da kuma Amurka. Najeriya wadda za ta buga gasar cin kofin Afirka a Bada Ivory Coast. Za ta buga wasan na idan an jima a Oyo da ke jihar Akwa Ibom. Ibrahim Musa Gusau shine shugaban hukumar kwallon kafan Najeriya. Fifa kamar yadda ka sani insha allah duk abin da ya kamata mu yi na ganin cewa mun yi duk shirye-shiryen da ya kamata na ganin dubba mun ba yaran eh, dukkan goyon bayan da ya kamata da kuma abubuwan da suka kamata don kara masu kwarin gwiwa na ganin cewa mun fara wannan gasa wannan takara a cikin nasara mun yi kuma muna fata insha Allah bisa ga addu'o'in Najeriya insha Allah za mu fara da nasara kuma abin da ɗaya rage mana shine mu ci gaba da addu'a kuma Allah ya ba mu nasara wa'annan wasanni insha Allah shugaban hukumar kwallon kafan najeriya ibrahim musa gusau kenan to ko yayan najeriya ke hangen wannan fafatawar sunana usama star yau wasan da dami mu najeriya insha mu mun san kawai wannan wasan mu taka ne kawai mu wuce saboda da kamar yadda kwacinmu mu ya gayyato hazikan yan wasa daga kasashen turai kokarin da suke yi sosai sosai a tim din su na waje to balantana a ce sun zo gida kan sai abin da sai abin da kawai muka gani amma insha Allah wannan wannan wasa kawai insha Allah za mu da mu nasara kawai sunana Abdullatif wasan da dami yau mu Najeriya ba da karfin guwa saboda matsin mu na baya mun yi match da Mozambique an ba su red card ma a hakan amma da kyar muka ci tuwan a kusan karshen lokaci ma muka ci gaskiya matsin da dami yau ba da karfin gwiwa a sunana alhaji wanda aka fi sani da dandar mansoro wannan wasa da zami in allah ya muna da karfin gwiwan zami nasara sannan kuma wannan nasarar da za mu samu shine zai nuna cewa mun shirya fa shi za mu ci kofin da za a yi na afirka na next in allah ya yadda a sunana alhaji diop to wasan da zamu buga da yau dai ga mu ga mu dai duk da dai kasar ita lesotho da zamu buga wasan da su su ma ba su shahararru suke da shi ba amma dai kula da irin yan kwallon da su fa'il ta kira wanda da a zo ai wannan wasan da su ba wasu jajirtattu bane ba su da wani gogewa an bar asalin wanda muke ganin su ne asalin kwarin ƙarfin mu an kira wasu ne. to amma dai da mu je dai gashi nan sai abin da aka yi kawai wasu magoya bayan super eagles kenan cikin rukuni na uku da ta ke hadda afirka ta kudu da benin da zimbabwe da rwanda da kuma lesotho sauran wasannin neman shiga gasar cin kofin duniya da za a buga idan an jima a yankin afirka burundi da gambia botswana da mozambique masar da djibouti gabon da kenya algeria da somalia sudan da togo cuba da angola da na morocco da eritrea kungiyar dambe ta kasa reshen kudan dambe za ta naɗa shugabanta na reshen jihar nasarawar najeriya ranar lahadi a maraban yanya wato ntifa hakan ya sa aka tanadi manyan wasanni na gasa da kuma na taya murna na tambayi idris umar bambarewa sarkin yakin masu gidajen damba a najeriya shin ko waɗanne dambatawar za a yi ranar ta lahadi wasan a shahararren yaron nan dan aliyu na arewa da shi da bahagon alikawoji a dambe na biyu kuma garkon kurma rabe shagon ebola sai kuma dambe na uku autan na aisha bahagon autan mamman sai kuma dambe na hudu a ramadan garba ramadan da shi da yar mage a dambe na biyar kuma alin bata isanka shi da bahagon yan sanda sai kuma shagon lawali da shi da boloko dambe na bakwai a garkuwan dunan bata jemu ba da shi da shagon sani gidan dan kande wasan da za mu yi kenan a ajin wato mai girma wasai soja wanda za a karrama shi za a bashi shine shugaban supporter na kallon dambe na jihar nasarawa najeriya gaba daya wanda mai girma alhaji tako darakta shine zai wannan nadi idan allah kai mu a ranar lahadi idris umar bambarewa kenan sarkin yakin masu gidajen damben najeriya bari kuma na karkare da a sakamakon damben da aka buga a filin wasa na halar abdu a birnin kebbi da ke jihar kebbin najeriya cikin manyan wasannin da aka buga an ci an kallo bayan da aka tashi kare jini biri jini tsakanin esco na ji mama da autan mai bulala a turmi biyu da suka yi wasan carki na dan rajau da garkuwan kurma shi ma turmi biyu suka tashi can jaras yayin da sa zare tsakanin ɗan tashe farin wata shakallo wato autan na aisha da garkuwan bagon 'yan sanda tashi suka ba wanda ya je ƙasa kai ga 'yan dambe rauni targade karaya allah ya kare To Madalla a gaishe ka Muhammad Abdu a nan kuma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya zarta da wani ƙudiri da ke kira a dakatar da fada a Gaza cikin gaggawa kuma na tsawon lokaci don a bada damar shigar da kayan agaji. Ga Buhari Muhammad fagi da wannan rahoton. Amurka babbar ƙawar Isra'ila ta ki amfani da damarta wajen hawa kujerar naki a yayin taron, ko da yake ta soki ƙudirin saboda ya gaza yin Allah wadai da hare-haren Hamas da ta kai kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Linda Thomas Greenfield ita ce jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya. Linda ta ce, Na kaɗu da yadda wasu ƙalilan daga cikin mambobin wannan kwamiti suka ƙin da harin ta'addanci da Hamas ta kai a kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. ko me suke tsoro ko me ce fargabarsu ta ƙin Allah wadai da aikin ƙungiyar 'yan ta'adda da ke son karar da Yahudawa wadda take kashe fararen hula? Shi ko wakilin Isra'ila a Majalisar Ɗinkin Duniya Gilad Aden cewa yi ƙasarsa na amfani da dokokin duniya yayin wannan yaƙi da take yi. Ko da yake ya samu kalubalanta kai tsaye daga Ben Sol, wani wakili na musamman na hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya. kuma farfesa a fannin dokokin duniya a jami'ar Sydney wanda ya ce akwai buƙatar Isra'ila ta gabatar da hujjoji kan ikirarin da take yi na kare fararen hula da marasa lafiya a asibiti. We just don't know the basis of Israel's claim.